وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر المود مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بوجاب الله تبارك وتعالى wa ta'ala أو النوري وكما ديدون a دمكيشي قبدا kuma duk دروس في عقيدة السلف الصالح آه، يومنا الأربعاء يقول أن يكون يونيفو بيقول أن رجون الآخر شكرا تادو سيادة يهدود أربعين دفقوا بان يجرم الله الله صلى الله عليه وآله وسلم على المكتب ومدينة وأن شيء ده ده ده 24 ga watan tara shekara ta 2025 a kalandar turawa idan baban ta ba muna cikin gaba da take magana akan lahi wal adillatu alayhi samo Allah da dalilai akan sa ah, mun ce akwai wasu dalilai manya-manya kamar guda hudu da suke tabbatar da samuwan Allah subhanahu wa ta'ala ah, daga cikinsu akwai alfitratu salima wato lafiyar ɗabi'a wanda mun duba ne ake kira alfitratu salima kazalika da yadda ita lafiyar ɗabi'a wacce ba a gurbata ta ba da wani tunani ko da wata mummunar tarbiyya ba ta zama hujja ce dalili ce mai tabbatar da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda kashe muka tuke akan cewa asali Salima Allah tabaraka wa ta'ala ya halici bayan sa ne akan wannan alfitar su salima kyakkyawar dabi'a a bisa wato fitra ta subhanahu wa ta'ala don haka idan ka ga wani mutum ya lalace ya karkace ya shiga cikin wata mummunar aƙida ko wata mummunar hanya to shakka wannan ya faru ne sakamakon mummunar tarbiyyar da ya samu amma ba haka ba inda za a kyale shi bisa ga fitar da Allah tabaraka wata'ala ya halice shi a kanta to ba zai lalace ba sannan kuma ba zai karkace ba to in za mu tashi a yau shine dalili na biyu wato al'aqalu al'aqalu kamar shafi na na nawa ne eh? to al'aqalu shine dalili na biyu daga cikin dalilan da suke tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala al'aqalu yana nufin hankali ta sai ke cewa al'aqalu salimu min ash-shubuhati wash-shahawati يقطع بأن المخلوقات لابد لها من خالق يتي هنكلي لا فيه فالأقل السليم هنكلي لا فيه كوكتي هنكلي واندي يكوكتا شيء السليم من الشبهات daga shubuhohi wa shahawa da kuma shahawace-shahawace ya kafa'u to yakan yanke yaƙinan da annal makhalukati cewa halittu labudda laha min khaliqin dole ne suna da mahalicci لأنه لا يمكن saboda ba zai yi ba an tuja da sudfa a samu waɗannan jerin halittu da kake ganin su duniya da abin da ta kunta an tuja da sudufa a sami su haka kwatsam haka kwatsam bi ma'ana babu wanda yi su ce haka kawai aka gansu wanda ba zai yi ba wala yumkinu kazalika an tujida nafsaha ce haka kuma waɗannan halittun da kake gani a hankalce ba shi yiwa an tujida nafsaha su samar da kansu bi ma'ana a ce waɗannan halittun da kake gani su suka yi kansu hankali ba zai kai wannan ba wala budda min min khaliqin saboda kake nan dole ne akwai mahalicci mawjudin samimi wahu Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki ina fatan Wani wannan ce fakara ta farko a wannan makafai da ya kawo a matsayin al'aqalu hankali a matsayin dalili daga cikin dalilan da suke gwada cewa tabbaci hakika akwai Allah madaukakin sarki abinda wannan azunkule yake nufi shine cewa dukkan hankali wanda yake lafiyayye bai gurɓace da wani abu shi ba to da irin tunanin da Allah ya saka a wannan hankalin wanda bai lalace da wani abu da aka gurɓatar da shi da shi ba idan ya kalli halittun da Allah ya yi birjit waɗanda yake ganin su da waɗanda ma yake jin su to hankalin zai fassara masa a matsayin hujja a matsayin dalili cewa waɗannan halittun bai yiwa a ce su suka samar da kansu sannan bai yiwa a ce babu wanda yi su ce kawai haka kawai aka gansu ba wanda yi su a sulan hankali ba zai karɓi wannan ba inda hankali yana cikin lafiyarsa to idan ku hankali ba zai karɓi wannan ba to abinda an natija Shi ne cewa wani halittun a hankalce kenan dole suna da wanda yi su suna da wanda halice su suna da wanda ya samar da su wanda ya halice su ya samar da su shine Allah subhanahu wata'ala don haka kenan akwai Allah bisa ga wannan hujja da wannan dalili da hankali zai gamsu da ita ina fatan gani to shine cewa fal aqalu salimu hankali wanda yake lafiyayye wanda ya kubuta mina shubuhati daga shubuhi an ce as-salim lafiyayye wanda ke ne sa daga shubuhi zaka iya samun hankali wanda shi ba salim ne ba lalla an hargi shi an gurbata shi da wasu shubuhat da aka saka masa saboda ka sai karbi wannan shubuhin to kaga hankali yanzu ba asalin bane ba yawa to kaga irin wannan hankali ba lalle bane ya yi fahimtar ko kace ya zama hujja daga cikin hujjojin da suke cewa ba suke tabbatar da cewa akwai Allah subhanahu ta'ala tunda hankalin asalin ya lalace kenan ya samu tangarda sakamakon shubhat da an samu samu wasu masu mummunan tunani su cika hankalin da wasu rudani da shubohi za ga yi shi da shi sannan wasu shahawat da hankalin da ya zama cewa ya kubuta daga sha'awace-sha'awace ta muha ita ce wata aba da ake saka ma mutum a hankalinsa ko a tunaninsa wace a sakamakon ta sai ƙarya ta waye gari a matsayin gaskiya a gurinsa wanda shi muke cewa shubha ko gani ba kun gani abu ne wanda yake ba shi ne sahihi ba ba shi ne daidai ba amma sai wasu su kawo maka shi a karkace su maka bayanin sa a karkace kuma ila waɗe su dalilai duka a karkace sai da kai har ga Allah baka gane zama abin karkace ba kun gani to sai ka karbe shi a haka yanzu kai da ka karbe abin a haka to ka karbe shi ne saboda mai shubha da aka zagaye wannan abin da ya to hankalin da aka cika shi da irin wannan shubha ba zai gane ne daidai ba sai sai an samu wato wanda suka izalata shubha din tattar da wannan hankali to kazalika hankali na iya zama ghair salim min shubuhat zama ba labe yake ba bai kubuta daga ta sai afwan daga shahawat yawa zama bai kubuta daga shi ne shine wace shahawat shi shine abubuwan da ran mutum eh, yake so abinda zuciyarsa take begenta kuma yake son ya same shi to dan hankali mutum ya cika da irin wannan sha'awa to sha'awa ta sa ya makauci kun gani wato sai ya rungume abin da yake ba gaskiya ba ne ya rika iddi'ai da da'awanci a wannan dabi ko da ku gani, ina fatan ku gani a matsayin hankalin yana tattare da shahawar misali kam biyawa yawa za ka samu masu da'awa masu da'awa ko da sunan addini ko da sunan mai suke dai wata farfaganda sai ka samu abin da suke da'awa a kan shi abu ne wanda yake ya gido a kan ƙarya sosai tsaban ƙarya ce kuma shi da kan shi mai da'awar ya san ƙarya ne amma abin da ya faru shi ne kasantuwan hankalinsa yana tattare yana cike da sha'awa yana son biyan bukata kaza yana son yana sha'awan kaza yana sha'awan kaza yana sha'awan kaza to sai a samu waɗanda suke jagorantar wannan harkar ta ƙarya sai su zo su nuna masa cewa ya zo a yi wannan harka da shi idan aka yi wannan harkar da shi za a masa kaza zai samu kaza bukata kaza ne yake da ita za ta biya za a yi kaza za a yi kaza ko gani ba yawwa saboda ka za a bashi kuɗi za a bashi mota za a bashi kaza duk sun su haɗu da gwada cewa akwai harka sosai yanzu kaga shi yana sha'awar a ce yana da mota yana sha'awar a ce yana da gida mai kyau da sha'awar kullum yana da kuɗi ko gani ba to za a samu masa ga wannan za a ce to amma da'awar shi ne ka tabbatar da cewa ka hauke mana kaza to sai ka ga tsundum in ka ga yana da'awar kai ka rantse da Allah gaskiya ne ka rantse da Allah gaskiya ne to irin wannan sai ga mun irin wannan da'awa saboda hankalinsa bai kubuta daga sha'awa ba bai kubuta da sha'awar duniya ba sha'awar biyan bukatar ya mallaki kuɗi ko mota ko kaza ila akhiri saboda ka zai iya runguman ƙarya ya rika bazata. tare da cewa san karya ce saboda hankalin nasa yana tattare da wannan sha'awar da aka ba shi garantin zai same ta in yayi kaza ina fata kun gani to hankalin da yake da irin wannan irin wannan sha'awaci sha'awaci to irin wannan hankali ba ba zai zama hankali ne da za ka ce mana ya zama hujja akan cewa ko samu Allah ba ina fata gani tun da shi ya samu matsala ya samu tangarda sakamakon shuhar da ta shige shi a afwan shahawar da ta shige shi wal aqal salimu min ash-shubuhati wash-shahawati eh, yace yaqfa'u bi anna al-makhluqati to irin dai hankalin da ke lafiya ala kulli halin wanda ya kubuta daga yin wannan matsalolin to zai yanke hukunci yaqinan لأن المخلوقات شهلتو لابد لها من خالق دولة دا محلتش da da mahalicci. muka ce wannan a hankali sai babu shakka haka shi don hankali da sai yana tabbatar da wannan me hujja take li annahu saboda da lamarin yake la yumkinu an tujada sulfa bai yi a samu halittun sulfa kwatsam idan suka ce sulfa suna nufin kwatsam ta yadda da za a ce da kai ya aka yi suka faru ko suka kasance ka ce abin sani ba waye yi su ce ba wanda kawai haka iya su su ba san wanda yi to ba san yadda aka yi su faruwa to kada halittu bai yi a ce haka ta wannan hanyar suka samu yadda kake ganin halittu birje da kuma yadda tafiyar halitta take kasancewa wacce mutane ba suna iya ganin ta da idanunsu da kuma yadda suke kallon al'amura yau da gobe to kace wannan duka ya faru ne su ba ai hankali ba zai karɓi wannan la yamkinu an tujada توجد sai سيأتي wala yamkinu kazalika kuma wannan jerin halittun a hankalce ba zai yi ba kuma an tuji da nafsaha an tuji da nafsaha su halittunsu a ce su suka samar da kansu shi ma wanda hankali babu za a yi duk hankalin da yake tattare da lafiya a ce maka ko da wata halitta kwara ɗaya malam a ce maka yanzu wannan shi ne ya yi kansa babu za a yi hankalin ka yana lafiya ka wannan fahimta kuma gani ba yawa kamar da zuwa su ga wani mutum yana tafiya ka ce shi ya kai shi wace irin fasara mutane za su baka na'am kaga za su ce ila kamar ka tabu ko za su ce kawai kamar wanda ya tabu gaskiya dan babu za a yi kaga mutum yana ta kace shi kanshi ko ka ga koya kace ita sai kanta ina fatan gani almuhimmu halittu gaba ɗayan su da wanda kake gani da wanda baka ganin su eh, bi ma da kake jin labarin su ko ila akhiri to bai yiwa a ce suka samar da kansu to yanzu idan ke nan a hankalci wannan jerin halittun jama'a bai yiwa a ce dai haka kawai aka gamsu ba a san wanda yi su ba ba a san yadda suka kasance ba wanda hankali ba zai karbi wannan ba sannan a lokaci guda kuma hankali ba zai karbi a ce duk halittar da kan gani ita ta yi kanta ba shi wannan idan hankali ba zai karbi shi ba to ne tsitsar shi ne fala budda min khaliqin kenan dole akwai mahalicci mawjudin samamme kun gane ko wanda tabbas akwai shi kenan wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki saboda kan tun da halittu ba su suka kansu ba kenan dole akwai wanda yi su akwai wanda yi su samun mai sarki shine Allah madaukakin sarki abinda kuma ke tabbatar maka da wannan shine a lokacin da muka ce eh, halittu bai wa a ce an gansu haka kwakwan ba a san yadda suka kasance ba ka zalika ba a san wanda yi su ba sannan bai yiwa a ce su suka kansu a lokaci guda kuma babu wani daga cikin bayi wanda wato kwaya za ta dake shi sha wani kwaya ko wajen amai bugarwa ya zo ya ce da ku shi halice ku na duniya ba za ta taɓa wannan ba ba inda za ka je ka wannan magana a saurari ka ko me martaba ka kuma a cikin al'umma je ka ce ka kai mutane ko ka ce kai kake saukar da ruwan sama misali kawai za a ce a wuce da kai kwarin malam sun ka kalli ka ka kalli halittu ko su gaba ɗayan su ko ku kalli su ɗaiɗaikun su kamar ka kalli mutum ko ku kalli jinsin dabba wanda ba ko ka kalli abin da ya shafi jinsin irai shi ne annabawa wal ma'adin ko ka kalli jinsin ma'adinoni ko ma'adinai muke shi ma'adinai wato abubuwan da ake haƙowa a ƙasa ku zan za ka ce mishi ko mini ne eh, da ka fassara shi kun gani ko wa hawadisul jawwi da kuma abubuwan da suke faruwa a sararin sama shi ne hawadisul jawwi kas hali kamar girgiji daga kanka sama ka kalli girgije da lamarin wal matar da ruwan sama wa gaji zalika da wani wannan dubi ya zuwa ga waɗannan abubuwa da wasu su yake min al-adillati al-aqliyya ko suna daga cikin dalilai na hankali ala wujudillahi ta'ala kan samu wannan da cikin sarki من الأدلة العقلية هنا بتكون دليلنا هنكلي على وجود الله تعالى akan samuwar Allah madaukakin sarki ita is annaha domin su wa'annan halittun za ka ce ka kalle su ko gaba ɗayansu ko ka kalli ɗaiɗaikunsu a tarihi inda suka fito kanat ma'adumatan sun kasance can da babu su kanat ma'adumatan sun kasance can da babu su sun ba wujidat aka sami. su gane ko da babu su daga bisani da aka bi kenan kana ma bi matan sun ba wujidat to sai su fama kana kazalika fama kana qadilan lil wujud wal adam kenan ko duk abin da ya zamo a ɗabi'arsa mai karɓani da samuwa da rashi bi ma'ana a iya samun lokacin da akwai shi akwai lokacin da kuma babu shi duk abin da yake ɗabi'arsa haka yake to lam yakun wujuduhu bi nafsi samuwar sa ba zai kasance da kansa ba bi ma'ana ba zai a ce shi kanshi ba yawwa lam yakun wujuduhu bi nafsi samuwar sa ba zai kasance da kansa ba ba zai a ce shi kanshi ba kenan duk abin da ɗabi'an sai ka kalle shi da yake akwai lokacin da babu shi kuma akwai lokacin da akwai shi wannan ba zai kace shi kansa ba dole yin shi aka kenan tun da wata na akwai lokacin da babu shi daga misali aka gan shi ko da shi muna ganin shi kuma daga misali aka wajen yi babu shi to kaga wannan kenan ba zai kace shi kanshi ba ba zai kace shi kanshi ba to hankali duka yana fassara maka wannan kun gane ko za ka duba halittun Allah gaba ɗayan su ko kare su da ko su da abubuwan da suke ciki masu cike da ban mamaki za su fassara maka lalle abubuwan nan fa dole akwai wanda yi sai kuma akwai wanda yake tafiya da su shine ma nan fa nazaru ila makhluqati mata? duba ya zuwa ga halittu da baki ɗayan su duk duniya da ɗayan ta ka kalle ta yadda take kun gane ko yace au ila ajza'iha ko kuma ka kalli halittu yanki yanki na su bi ma'ana da yake kun su kenan shine ila ajza'iha da yake kun su ka kalli wannan jinsin halitta ka kalli wannan jinsin halitta wanda kake iya gani nuna insani kamar mutum idan muka ce ka yi nazari akan kan mutum kai ba wai ka kalli shi yana wuce kai yi gaba ba kun gani ka kalli yadda lamarin halittar mutum ta kasance akan samu cikin shi ne ya ɗauki lokaci a haife shi ta wani yanayi mai cike da nuna ƙudurar ikon Allah maɗaukakin kuma a shi yana ɗan ƙanƙani ba abin da ya sani ba ya iya makarta kawai a yi shi da kula da shi baka san yadda aka yi ba sai ka ga yana ta ƙaruwa yana ta girma da bai iya yin kaza sai zo yana yin kaza sannan a hankali sai ta karuwa yana ta growing yana iya kaza ya wuce nan yana iya kaza har ya zama abin da can kuma in Allah ya masa tsawon rai yanzu sai ka ga ya shiga wani yanayi wanda in ka kwantar da hankali ka ga ɗabi'ar da ka san ɗabi'ar da adam sai ka ga yanzu ribas na yi kai ribas na yi kai yanzu ba gaba yake ba haka yake wasu abubuwa sai rijiya a jikin shi ina fatan gani yawwa saboda haka wasu abubuwa da muka samu gani da jikin shi ma sai ga kun bayyana dan da yana fresh karfin sa da kwarin jikinta ta gashi yana kyalli to sai ka ga wasu abubuwa sun fara bayyana jikin shi ya fara kamun cewa wurin gashi waye eh, da yana irin ruga da gudu da karkashin sa yanzu kuma sai ka ga zai eh, iya gudu daga nan kuma kila sai ki a kawo sanda ko gani ba yawa a wani lokacin kuma sai kai ga wata marhala wacce ko ka bashi sanda ma ba sai kai sanda sai wani ya rike hannun shi in Allah masa tsawon rai sai ka ga ko an rike hannun sa ma baya bai ma ya rike sa sai da ga cikin keke ko a kallabai da yana shiga soja da yanzu an taimaka mashi da soja sai an ce sai in abu ya kai inda kai da yanzu saurin mutuwa ba na Allah in ya zama in yana kwanci sai an sassai daga yana zaune ma an rike shi sai an kwantar da shi shi bai kwanta da yanzu yadda aka haife shi kun ta ɗan jirgin an haife shi zai tashi da wuri ne ya za ka rungume shi dan zaune haka zai kwanci ne ko mun sai ba to haka mutum kuma yake kuma da misali ko shi da sai ka ji an shi bauchi ya kuma kamar ɗan jinjiri sai an wanke mishi bayan gida an sa mishi sutura kuma da shi duk za ka iya gani wannan a cikin al'amarin mutum don haka ya zo duniya daga bisani kuma an rasa shi ya tafi kenan kuma shi kenan ya bace sai da hali wa fi anfusikum afala tubsirun Sai wannan shine ka kai tsokaci da halittun Allah ɗin da kansu ko da hayawan wal hayawan da dabbobi dabbobi su wanda bi amsa dan su kamar da yake halittu ne masu jini da tsoka kamar ɗan adam Kuma suna da sha'awa da kasan da yake da sha'awa to zaka ce kusan tsarin su irin ɗan adam ne babbar da ɗan adam shi ɗan adam Allah ya saka masa hankali amma da kasan ana haihuwar dan adam karami haka ake haihuwar dan dabba karami yana iya kaza ba kaza ya girma mai zama tsoho kima da shi kun gane su duk dabbobi haka su fa to kallon wannan kallo na basira eh, bi ma'ana kai amfani da ka wajen kallon wannan sannan wannan ba da da tsirrai da rai da Allah ta'ala yake fitarwa jinsi jinsi su kuma gashi nan kun gani ko ah, abubuwan da Allah ta'ala ya gode wa mutane su noma wasu ba su suka noma ba wanda shi ne ainihin abincin da Allah ta rawa da shi kuma Allah shi ke saukar da ruwan saman da zai raya wannan wasu muka su za su shuka su tarbiyyance shi idan abin da ya zama su rika amfani da shi su ci kuma wani ma ai kasuwa da shi har kuɗi ana da abin da ke hito a ƙasa arziki wani kuma ba ma dan adam bai ma da hannu wajen tarbiyyarsa bai shuka shi bai bai tarbiyyarsa amma kuma eh, abin da bai amfani ga dan adam bar zuciya ne ba ita ce da yawa nau ne baka shuka su amma in an ji aka ɗebo 'ya'yansu ko aka ɗebo iccen su ma sai a kai kuma a yi kuɗi ita kata ko tuwa ya ba shuka shi ake ko jira shi ake na shuka shi ake haka ko za ka yi a dajin Allah amma yanzu ka ga zama dukiya to duka wannan gashi na sannan ganyaye irin waɗanda mutane ke amfani da su na ci da wasu kuma ɗayan itace da ake ci da ake cin su masu kima masu nan duk ga su na irin wannan da kalle su kallo na basira yadda suke yadda Allah yake halitta su da amfanin su da mutane da kuma su waɗannan lokacin da suke ɗaukar ɗaya ta da zauta ke wasu akwai wani nau'in tsere watanni ne yake a duniya watanni ne yake a duniya ba shekara tsere da kuma wani kuma sai ka samu yana ɗan shekaru haka wani sai ka samu yana shekaru masu yawa wani ice a gonku ko garkar gidanku sai wani dattijo ɗan shekara hamsin da wani abu ya ce tun suna rarsa ne su suna yara ikin yake duk wannan ayoyi ne abin lura ne sannan yake cewa ma'adin ko da ma'adinai ma'adinai su ne irin abubuwan da ake haƙowa a cikin ƙasa wanda za ka ikira su suna ajiyar Allah kuna zaune ku a kan ƙasa amma wani abin mamaki da yake gwada maka samuwar Allah da ƙudurarsa kuma cikin ƙasan Allah ya ajiye wani abu wanda yake mai imani ne mai darajar kuma shi dan adam sai Allah ya samu masa fasaha ya tona ƙasar yana mai amfani da wasu fasahohi ko wasu dalilai don ya cimma wannan abin ya haƙo shi dibo shi ya ci gajiyar sai ya motsa ya ci moriyarsa waɗannan ma'adinan ba ka iya ƙin ba ba ka iya ƙin ba wasu darajar mai kamar ka ce ta wata matsakaiciya wata kuma ga shi da wani abin za ka yashi dinari ne ko diamond ne ko azurfa ne ko fetur ne ko mawale to yawa ko kwalle ko ma ga suna abubuwan ba ka ma yake su jama'a wasu duwar wasu da ake haƙwa yanzu a jihar zamfara jama'a har da jihar ke yanzu ko da ina jihar da kwamishina an yi na ma'adini eh? ko kwamishina ma'adini wasu abubuwa da ake haƙuwa in an tabbata ka sunan su kai maka masu sunan su amma abubuwa ne masu kima ɗan ka kwance su an kai ma eh, waɗanda suke da ilimi a kansu sai ka sha mamakin abubuwan da ake yi da su don haka dukiya ce Allah a jikin ƙasa da ɗan adam yake amfana da ita sannan wasu addinai na abin da zaka mamaki ba su ma ƙarewa wala sai ka shekara hamsin a garin ku ko a yankin ku ana gina sai in kana yaro aka ka mutu wasu bi ba ka sanin za su ƙari wallahu a'lam wannan aya ce sai ce wa wadisul jawu ko da abin da suke faru a sararin sama a wadisul jawu kenan a sama sai ka ga wani eh, kana ganin yanayin sama da ba za yawwa yanzu kuma an jima ko gobe ko jibi ko sai ga abin ah, da a da baka san shi a saman bar gashi ya bayyana shi shi ne ke maka kasa hali kamar girgiji gidan da zaune kuke gani za ka waye gari a lokaci kan nemi girgiji gani ka rasa shi Ko lokaci kuma ka ga cika maka sama to sannan jirgin nan shi kuma Sai da kan kamar ayyukan yi ta kana gari ka sai aiki ka sai aiki iska yake kana shi da ƙudar ubangiji sannan yana ɗauke da nuhin zafi da zan da ruwan sama a jikinsa suke kun gani ko yawwa idan haka abu ne wanda da za ka gan wani lokaci kuma ka ka ka ka ce wato wani lokaci gan wani lokaci ka wani gini a shi wani makar da ruwan sama ruwan sama wani lokaci shi a jikin jirgin da yake fitowa Da ka kuna nan sai ku ji wace da alama ko ma ba alama wani lokaci ba ma alama kawai ba ku an karma a ce jirgin da ya kawo kanku sai ka ji wa kun gane ko ruwan kuma Allah ya saukar da su a inda yake son ne saukar da su da kuma kwantitin da yake zai sauka kuma a lokacin da gadaman eh, saukar da su to sai ko gaji zalika da wani wannan irin waɗannan abubuwa da suka kunshi halittun Allah muka ce kallon su kallo na hankali na basira tsokaci a kansu tsokaci wanda zai saka kai tunani a kan yadda lamarin su ya faru yadda suke gudana yake min al-adillati al-aqliyya suna daga cikin dalilin hankali ala wujudillahi ta'ala aka wa Allah wannan gina abubuwa da muka bada misalan su babu shakka dalilai ne karar hankali ala wujudillahi ta'ala akan wa Allah madaukakin sarki kamar ka ce to saboda ni sai ce in annaha domin waɗannan jerin ababe da suka shafi halittun nan na duniya kanat ma'adumatan kanat ma'adumatan sun kasance da babu sun mawuji da ko haka ne sannan aka samar da su ko sannan wato aka same su kenan ko yawwa kanat ma'adumatan sun kasance babu su sun mawuji da sannan sai aka same su wannan abu ne wanda kowane mu zai sallama ne mu zai yarda duk abin da muka ambata ina matsayin misali ya yi lokacin da babu shi yawwa daga misali kuma sai aka sami shi kuma zai waye gari a lokacin da a hankali babu shi jama'a duniya ba gaba ɗaya da babu ta asali wannan halittun duka eh, babu su sama da ƙasa ai an waje babu babu ai zama babu su mana manzo ya ba da labarin cewa farkon abin da Allah ya halitta shi ne kalbi wanda ya umarci ya rubuta duk abin da ya kafin cewa karami ko babba ila ta yanka yake cewa wannan ya faru ne gabanin Allah ya halitta sama da ƙasar shekara dubu hamsin da shekarar dubu hamsin kafin a halitta sama da da ƙasa wanda shi ke gwada maka sama da kasar dadi babu su sun mawu da wurare da yawa ne cikin Qur'ani Allah ba da labari yadda hanci sama da kafa Allah hanci sama da kafa shi take ayyani kuma tsawa nan arshi kuma gani ba to idan Allah ya baka labarin ya halitta tambayi da kafa shi take ayyani kaga wannan gwada gabanin wannan aikin da Allah ya na halitta tambayi da kafa ba ku take kun gani to wannan shi ne sannan nan gaban nasoshi sun tabbatar da cewa duk abin da a duniya gaba ɗaya zai kare wannan halittun sai an waye gari babu komi da komai to in yi kallatin illa na mulkuha aula yawon kiyamata an wa'azibuha a gaban wannan shi ne kun gane ko saboda ka ina na hannun zartul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un komi da komi zai kare idan haka lamarin su yake in annaha kanat ma'dumatan thumma wujidat sai ki to kayana. kana fadilan lil wujud wal adam abin da kasance mai karba ne adami an ta lil wujud da samuwa wal adam da rashi bimana wani lokaci ya zama akwai shi wani lokaci kuma wani ba babu shi ko a farkon sa ko a ƙarshen ka. to duk abin da adabi an ce haka yake wanda wannan ita ce ɗabi'un halittun da muke gani da Allah yi to duk abin da haka yake lam yakul wujuduhu bi nafsi samu ta wanda ta kasance da kanshi bi ma'ana ba zai a ce shi ya kanshi ba zai a ce shi ya kanshi ba to idan ko ba shi ya kanshi ba idan ne akwai wanda ya yi shi akwai wanda ya yi shi to in ko akwai wanda ya yi shi wanda muka ce kuma duk duniya babu wanda zai maka tayyana shi ya yi kaza shi ya halici kaza ka yarda da shi in ma ne kai ba za hankali ka ba zai karba ba hankali ka ba zai karba ba to da haka yake kenan akwai wanda wanda ba bayi ba kenan ko shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ki cewa Allah ta'ala Allah ba da sarki ya ce am khuliqu yi ghayri da am humul khaliqun ko yace am khuliqu min ghayri shay'in shi su bayin nan kama an ko koshin ko an halice su ne da zai bishe in ba tare da ba wato haka kawai aka halice su ba tare da wani abu wanda ya halice su ba shi ne an ko koshin da zai bishe in yace an humul kuna ko ka su bayan su suka halitta su ne masu halitta am humul kuna ko ko su ne masu halitta su bayin su suka halitta ha idan wani tambayar ta shahi bangarori guda ce an kulli qawmin da ghairi shay'in shi ko an halice su ne ba tare da wani abu da haka kawai aka halice su ba tare da mahalicci ba ina fatan gani muka ci kaga amsa a shi shine al'amarin ba haka yake ba haka yake da bai a ce kamar duk faɗa duk halittun na an same su kulfa bai yiwa bangare ne biyu an humul khaliquna saboda su bayan su ne suka yi halitta halittar da kake gani a duniya bayan suka yi ta ko akwai daga cikin bayan wanda suka ke ko suka dawo su suka yi halitta shi ma an wannan tambaya shi ne da haka lamarin Ba babu wanda ya halitta in ba Allah ba jama'a ba wani daga cikin bayan da zai buji kirji ya ce shi ya halitta kaza to idan ko kenan zai yiwa a ce an halice su ba tare da mahalicci ba sannan ba su suka halitta ba kenan akwai ne ko da halitta ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake bayanin ayar yake cewa ai a kullu qumin ghairi khaliqin shi su bayan an halice su ne ba tare da mahalicci ba am humul khaliquna li anfusihim ko ku suka halice su a kullu qumin ghairi khaliqin bayan an halice su ne ba tare da mahalicci ba haka kawai suka ji kansu a matsayin halittu da zai da halittin ba tare da akwai wanda ya halicce su ba wani muka ce amsa shi ne lamarin ba haka yake ko am humul khaliquna an anfusihim ko su ba su ka halicce kansu sai muka ce amsa ba haka take ba kai dai ba haka take kai kan ba sannan wani ya ce shi ne ka kaga da ba kai ba har nan wannan yana gwada kenan akwai wa a hankalce ke nan tabbas akwai Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne abin da ke fassara maka a sarari cewa hankali in dai lafiyayye ne babu subhar da aka zagaye hankalin da ita sannan hankalin nan bai zama ya kallabi ko kace ya rungumi wata sha'awar da ya sa gabansa ba wata sha'awar da ya sa gabansa ta biyan bukata in dai hankalin ya kubuta daga wannan abubuwa guda biyu babu shi hada da shi babu sha'awa to babu shakka hankali ya isa yanke hukunci a matsayin hujja da dalili da gwada shi akwai ba ko Allah subhanahu wataala da yi wannan tsokacin da muka ce in hankali ya yi dangane da halittun da yake wato dan adam yake gani birjit a bayan wanda shi ne wallahu ta'ala a'lam ina fata ku gani wannan shi ne dalili na na biyu ke ko sai dalili na uku shi ne ina fatan gani alhissu asalinsa shi ne kamar abin da yake da hasasiya bi ma'ana abin da yake za ka yi filin ɗinsa kamar da ake cewa amma abin da ƙila ko ka gan ko ka shaƙe shi ina fatan gani shi ne asalinsa amma nan wurin alfisto abin da cikin ji da shi shine gani na ido bi ma'ana abin da kake ganin sa domin gani ɗaya ne daga cikin alhawas kun gani gani ko ji muka ce ko shaka ko taɓawa da aka kun gani ko to amma muka ce na alfisto muna nufin wato eh, gani na ido abin da idon ka yake ganin sa shi ma hujja ce da ne mai gwada cewa akwai Allah madaukakin sarki bayanin wannan sai ce inda ma ya fi bihi ibadi lalle abin da bayi suke ganin shi wai shahidu lahu kuma suke kallon shi fil alam a cikin duniya min tagayyur al-awda da caccanja wa yanayi min tagayyur al-awda da caccanja wa yanayi wal hawa al-ajiba da ba da suke faruwa masu ban mamaki لدليل على وجود الله تعالى تبت دليل لي أخذت معلمة أخذ من تركيب قال الله سبحانه وتعالى أن بدأ من تركيبات شيء إن في خلق السماوات والأرض لدي أشكين حديث يستمعي ذلك الصيف فاختلاف الليل والنهار لسهبا وانجري دليل وكتشن جاون سجنه يتي الآيات تبت أخوي آيوي لأولي الألباب da masu hankali la ayatin da ulil alba tabbas akwai ayoyi akwai abin lura kenan da da a ɗauki izina gare shi na samu ubangiji da ulil alba da amma ga masu ne ga masu hankali ina fatan gadi wa qala ta'ala kadhalika ana madaukin sarki ya ce aidan kuma tanurihim ayatina da sanu za nuna musu ayoyin mu في أفراد أشخاص ساكني وفي أنفسهم كذلك الله مهيرا وسوء أي مؤشر كون سيسوكا كان كاوكا حتى يتبين لهم أنه الحق حتى لما يبين ذلك أنه الحق سوى شيء الله سبحانه وتعالى بسكين أولم يكفي بربك أشيء أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير فأشيء بندن كما الإساء أكن شوى شيء ala kulli shay'in shahid ko yawwa akan cewa shi Allah ta'ala wato shahidun bai shaida ko halarce ki ala kulli shay'in akan duka komai Allah bai ta da wannan ba kun gane ko wannan gabar da muka bi wadda ta take ishara akan alhissu abinda mutum yake ganin shi da idan ta a matsayin hujja da dalili mai gwada cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma wannan ya shafi abin da muka ce mutum ga ganinsa amma nan tahdidan muna nufin abin da kake ganin shi daga cikin halittun ubangiji ta'ala sannan kuma la'alla wasu daga cikinsu kake ganin yadda ake samun sauyi da canji a cikinsu da gudanar lamari ina fatan gani yawa da abu kana ganin shi ya sauya ya zama kaza kuma ya sake zama kaza wa haka wannan abin da kake kallon su daidan ka kake ganin yana kaza ya sauya ya koma kaza yana kaza ya sauya ya koma kaza to hujja ce da dalili ne gwada cewa wannan abun fa dole akwai mai control din shi kenan ko ko gani ba dole akwai wanda yake ni kwanto da shi akwai ke gudanar da shi a duk da baka bayan ce la'akari da halittun zai nuna maka akwai wanda yi su don ba su wato ba haka sai aka same su masu nan ya su suka kansu to halittun cikin su in ka kalle su akwai waɗanda kamar yadda ka ishara a dazu ba wai wato jimadat ne ba ba tangararrun abubuwa ne ba ko gani ba wato halittu ne da Allah ya kuma suna caccanjawa daga yanayi zuwa yanayi suna drone ko suna mutu kun gani sannan da abubuwan da suke ta faruwa abu ta zai faru abu ta zai faru to duka irin wannan in ta kalle su wannan kallon da kake musu suna faruwa gaban ka kaza na kaza da gudana kaza cikin su kana gani kuma da hankalinka da da basiranka yanzu ne maka kamar muka ce ina wannan abubuwan baya akwai wanda halice su kenan kuma akwai mai gudanar da lamarin su saboda gudanar da lamarin su ko ba gani ba to shi ke cewa inna ma ya hisu da ibadu abinda bayi suke ganin shi da ya dame su kenan wani shahidi na hutu da kallon sa fil alami a cikin duniya abubuwan da bayi suke iya sa su kalla su duba a cikin duniya gaba daya yace min tajribi awda na cikin jawo yanayi tsayyar auda canjawa yanayi a nan yana nufin canjawa yanayi da Allah ka ce ka ce misali ka ɗauki wannan a matsayin kamar canjawa yanayi na shekara misali misali saboda haka kana cikin yanayin zafi ya dawo yanayin damina ruwan sama na sauka wanda ƙila da aka fito ana ƙaramin zafi ba ruwan sama yanzu sai ta shigo yanayi ko ba ana cikin yanayin damina kuma sai ya ga iska fara kadawa an shigo mai hunturu to haka lamarin yake kasancewa wannan haka yake ta gudana a cikin watannin shekara inda ka zo ne haka ka ga yanayi kuma haka za ta bar shi wani shi ne tabiri auba kun gane ko sannu za mu hudu wani abin da shafi gari a ba inda wanda shafi kamar kamar ikhtilafin laili wanda har kamar da wasu da su malamin tafsiri suka faɗa to yi na kamar yanzu kana kana yanayin safi yanayin safi ka kalle shi yanayin mai dan sanyi sanyi haka ba zafi ka da asali an jima kuma sai ranar ka fito sai ka ji yanayi ya canja ka fara gumi ina fatan gani ana cikin haka ranar ka tafi tabbaci sai ka yi wayo cikin duhu ina fatan gani ana cikin duhu kuma su nan suka fara ganin haske da ma nan gari gari to kaga mu shi ma cikin da wani yanayi inda ma yake kullu ibadu wa yashhadunahu fil alam min taghyir awda kace wal awal hawadith al ajiba da suke faruwa masu ban mamaki al hawadith al ajiba abin da suke faruwa masu ban mamaki wato cikin halittu kun gane ko wato nan ya kunshi dukkan wasu abubuwa da za ka tsawara daga cikin abubuwan da kake tunanin suna faruwa masu ban mamaki ina fatan gani tun daga ka ce kila ba ka taɓa gani amma kila ka taɓa ji labari ka ji an ce an yi girgizar ƙasa hmm? kuna zaune lafiya haka kawai sai kawai ka gidaje suna motsi suna karkadawa idan ba ku fito ba da gudu da gudan zai yi zai kafa da hali kuma nan ba su yin wannan ba amma ka je Asia da wani yanki na Turai sai ka kama wanki yau mai yawa Asia ga wannan ana yawan shi kafashe Pakistan Afghanistan da wani gefu haka akwai abin da ke faruwa wasu kasashe shi ne ya fi mamaki a ce a waye gari cikin wani yanayi mai kuma mai a ce kankara take saukowa daga sama da sanyin gaske wannan kankarar ya danganta daga gari ko ƙasa zuwa ƙasa ko yanki zuwa yanki wani wuni suna sakwa ba yawa wani wata sauko da sura matsakaici a wani wuri in ta sauko sai kai amfani da guduma ko gasari wajen fasa inda kake son ka shiga ko ka fita mota in ta aje ta ɗauki oli sai dai a bili a mai fashewa a ce da kankara ka fita ya ɗauka mota kun mutane suna ganin a kalin da ko wannan yana da cikin da filaji ba wani wuri sai ka iske dutse yake aman wuta dutse haka kawai sai ya fashe wuta ta fito kuma duk wanda ke wurin ba hankali sai abin hali baka sai da aka yi wani abu ya faru ba to wai na suna daga cikin alhawa misal ba. kun fahimta da abin da kuma yake faruwa ma su kansu cikin mutane haihuwa ma abin mamaki ce jama'a haihuwa abin mamaki ce ya an ce mutum da irin wannan girman nashi ka kalli girman jariri ha girman jariri sannan ka tsawara kafar da yake fitowa a cikin wani abu da wani mawaki eh kuma ya fito lafiya lau sun mastabila ya sa kun gani sannan da shi abin ne abubuwan da suke wara wasu ruwa mamaki wasu ruwa ban mamaki shi ɗan adam da kake ganin sa bai san mutuwa asalin bai san mutuwa amma da mulkin ta da kudin ta sai ta haɗu mutu kuma da sojoji da waye ba yadda za a yi ba da za a yi ana ji ana gani ta mutu kenan ba su iya sani mutuwa da kudi da soja da waye da security da duk abin da za a yi da security suna nan suna gane mutuwa za ta zo ko ce mala'ika zai zo ko da mataimakan su ɗauke ran ubar gawa nan kaba. Zaga shi ma'a yi mawa wasu jima'a. a ce ga mutum ya rayu da kuɗi da mulki da masu tsaro da waye amma kuma tsaro duk suna nan ya faɗi mutu ba san za su yi ba ba gani ba ko daga da wani suna daga cikin alhawaratul ajiba da cikin hawaratul mutane ko cikin halittun Allah yace irin waɗannan abubuwan na dalilin ana wujudin lahi ta'ala tabbas dalili ne aka samu Allah madaukakin da wannan abubuwan ma nan malam bai yiwa a ce ah, babu mai gudanar da su kuma kai kana ganin da idan ku suna faruwa a duniya to a ce babu mai gudanar da su wa mai kula da su a wannan ba ne ba kun gane to sai wani mu da ayan nan sauri yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ah, qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar samai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahari da kuma cikin dawo ko sabawa dare da yini la ayatin li ulil albab lalle akwai ayoyi ga masu hankali akwai abin lura akwai abin daukan izina ga masu hankali yanzu as-samawati wal ard suna daga cikin halittun Allah jama'a kuma suna daga cikin ma ya hissu bihil ibad in ka daga kanta kana ganin sama ga saman jingirin Allah ya halice su Allah ya halice su kamar da wanda kake gani da ba ka yi don mu da bakwai ne da zai amadin tarauna sannan ƙasa ga ta nan shimfiɗe ba ka taɓa ganin iyakarta ba da jirginta da waye ba ka taɓa zuwa ƙasai kai kai su ka dawo ka gaya mana ƙarshen ƙasa yamma wuri ka gane ba ka zuwa ba ma za ka ji wani kun gani yanzu wa aje wannan ƙasan a haka wa aje sama a haka aka aje ta sama ba gufa ba ta haɗuwa wato babu wata fila ku ba ta rufuwa sannan kasar wa aje ta ba ta a yi kamata a ce sai su tantar san sai da ba zai yi ko rayuwa kanta ba don ko masu ilimin kimiyya sun tabbatar da kasar bisa ruwa kai ko ba haka ne ba abin da ka yi bisa ruwa kuwa ya kamata ya yi ya tantar san ba ya motsi amma da kunan ku yi motsi ku noma ciki ko gini ko ruwa ne ba wani abin da ke faru Allah ma sai abin da ke bayyana wurare daban-daban da ikon Allah da zai gwada musu abin sa to da ikhtilafin laili wannan ikhtilafin laili da da yi saba wanda a nan abin da kai shara da zai yana da manomi kamar haka na farko saba wani yake yi ba ana kana cikin dare ta yini ya shiga ko kana cikin yini ta dare ne ya shiga kun gane ko shi ikhtilafin laili wannan sura ukhra shine ikhtilafin laili wannan har shine saba yi ko saba da dare shigan wato ɗaya su cikin ɗaya shigan ɗaya su cikin cikin ɗaya al'aslu kamar da malamai suka ce yini awa 20 da eh, ko ka yini da kwana gaba ɗaya awa ishirin da hudu wani shi ne al'aslu ah, sannan kuma kenan awa goma sha biyu na yini awa goma sha biyu na ne aka shi ne asali amma cikin hikima ta ubangiji sai wani lokaci ya sa shi garin ya shiga cikin awoyi yini yin billailafin nahari wa yulli nahara ne kungani kamar saboda ka sai zai dauki awa misali kamar ka san goma sha uku sai ranar ta dauki awa goma sha ɗaya amma da sha ce duk a wani lokaci kuma sai ka iske shi yi min shi shiga cikin awon gine ne dare kungani kamar saboda ka sai ɗauki shi yi min sai dauki awa goma sha uku misali sai bar magana awa goma sha ɗaya ko abin da ya kama da haka wannan saɓa wanda ya yi ka ce na ɗauko wannan sura ta fuskar a wajen yadda yi ne ta fuskar bambancin tsawonsu al'asalin tsawonsu guda amma sai su saba yanzu daga wannan asalin sai iya shi ne sai tsawo wallahu alam ya ce to irin da wanda abin da yake faruwa ko mutane suna kalli suna gani ko ai mutane suna zuwa da wannan ko ku lura haka ba a yanzu ko ba kai amfani da agogo ba dattawa a da wanda ba su da ma agogo za ka suna nuna maka cewa akwai yanayi kamar ka ɗauki misali hunturu hunturu sai su ga maka cewa yanayi ne wanda yake dare ya fi ne haka kuma abin da sannan yanayi shi kuma zafi zafi shi kuma galiban rana ta hanyar kamar haka ne mai tafiyar haka yake kuma ita zuwa da agogo haka ne yake ba ka da mutane suna inuwa da wannan suna ganin shi da da da da da da idanunsu da yadda kuma abun yake tafiya sun gani yace irin wannan abubuwa da jerin wannan abubuwan da muka ishara zuwa gare su la ayati tabbas akwai ayoyi abin lura da daukar izna da ulul albab amma ga masu da masu hankula wa'anda suke da hankali da za su kalli abin da su gani da irin su auna shi da hankali da basiran da Allah ya musu za mu cewa su wa'annan abubuwan fa kamar da muka ishara tabbas ba shi yiwa fa a ce kamar yadda ba su suka yi kansu ba ba kuma wanda ya ce maka shi yi su in ba Allah ba to gudanar da su a haka su duka gudana kullum haka abin yake ta tafiya to dole akwai wanda yake tadbirin su ko wanda yake gudanar da su a haka to shi ma irin wancan ne kaga wannan abin yana gudana a haka muka ce to dole akwai wanda ke gudanar da su to shi ma muka ce kamar wancan maganar ce babu wani mutum da ya zakuwa maka shi ne ke gudanar da wannan ka karɓa kun gane abin gani da dai wani zai ce da kai shi ai ai malami ne muke sa gari a wani eh, ni nake kawo muku dai ko gane wannan ba za ku kawo shi a matsayin shi ne to hankali kuma zai karɓi wannan ba to kan kenan dole akwai wanda ke gudanar da wannan da yawa wani ce shi shi yake duk rayukan ko a hannun sa su yawa saboda duk wanda mutu a garin ku ne da kashe shi ne da kuma kaza shi wa sai a ce ya tabu ko to abin nufi irin wannan abubuwan su suke fassara maka cewa kan shi akwai Allah subhanahu wataala wanda ke gudanar da wannan yiwuwa abubuwan da da yake ganin su da basiransa da idonsa yana kallon su gudanar su wannan gudanar muke cewa lalle akwai wanda yake ɗauke da nauyin gudanar da wannan shine Allah subhanahu wata'ala wallahu ta'ala alam da aka ji lokaci nan zamu jabirki da fatan dan abin da muka hudu da saba Allah amfani da shi ba mu lada wanda muka kusuru kuma Allah ya faka mana ya mana shafi cikin gaba ta yawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta